कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे फिल्म इन अशोक कुमार टॉयलेट ई के फिल्म काटा da ya fito a makon da ya shige ya bai mara kunya a bollywood ta ƙasar india shi dai fim ɗin ana sa ran cewa zai samar da kimanin dalar amurka miliyan shida da dubu ɗari hudu ne amma sai fim din ya samar da fiye da ninki biyu inda ya samar da fiye da dalar amurka miliyan goma sha biyar तुझे ce wannan fim ya kasance nan soyayya kuma ya samu waɗanda suka gabatar da shi kamar yadda ya kamata kuma gashi yana da nishaɗantarwa da gamsarwa daga farko har ƙarshen shi daga dukkan alamu fim ɗin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu domin fim ɗin ya kasance ɗaya daga cikin fina-finan da suka jawo wa bollywood jama'a da kuma kuɗaɗen shiga kamar yadda fim ɗin ashar kumar na baya jori llb2 ya yi